wẽnnaam sẽn kan ne nina yẽ soab n kãnde wẽnna kãnddo wẽnd sẽn meles ne nilame yẽ soab n menme wẽnna zãagl ne menengo yẽna loogr pʋgd d maanda ka set n tabende ned sũ-yã la zelma soab ka bes n tũud ne hakɩɩka n telge ra la wẽnde wẽnnaam yɛla a yembr yeelg n taar ka bẽn yaa pa tar paga pa tar biiga pa tar lʋnd sẽn taaga pa tar gees n taage yẽla loogr pʋgd le maanda ka set tɩ dug soaba mohamad sallallahu alaihi wasallam aya wẽnnaam yemba la leb n yaa wẽnnaam tõnd tʋʋma d kõt wẽnnaam tʋmã la la wa ned la ninga la albarka n wẽnna telgdo wẽnna yolsdo wẽnna maana d fãa gil bark relle woto ne lya wẽnnaam bark pʋʋsgɔ ket sẽn yelemdã n paasd d pẽ kʋdgɔ naam nin sẽn lomse la le maan segl sõngo tɩ le e, paam taaba wakat kãngã pʋga na n le kõ taab vẽelem ne wẽnnaam dĩinã na n kõ taab vẽelem ne wẽnnaam gafã yaa alqur'ana tafsiri. kot wẽnnaam tõnd la zĩlig laafɩ kot wẽnnaam tõnd la yigli laafɩ kot wẽnnaam tõnd la nafdo ne bũmb ne fãa gilli d sẽn na n wʋma pʋga n yaa saglse la sẽn yaa yel-gɩtse eh, wẽna kell n sõngd fãa gilli ne wẽnnaam tũudu rẽlle zaamd sõs ne taaba surat al-anbiya pʋga n da tɩg n yɛlse aya piila nung n zĩiga n yik rũndã sã yĩn wala aya sẽn paasde piila yoob n zĩiga wẽnnaam koɛɛg sẽn yeele wama khalakna samaa والأرض وما بينهما لائبين رلي آياته نسهن دان تورا ونام كون فيلم لا ونام لبن ولغي أبسبغري أني لبن يسمهي الله من تارا رمبا ونام سبغن مي لبن يسمهي الله من تارا رمبا ناسن كيسبا جهنم بوغم فوق رلي يوا يا دليل فيلغا سن ولغدي تي ونام بنالي لسالبا wẽnnaam pa naale vɩɩmã n zaalem yĩnge la wẽnnaam maana linsaalba la leb n maan vɩɩmã bũ ling tɩ b tẽeg wẽnnaam yelle la pʋʋs wẽnnaam barka rɩkɩɩm tɩ ned sã n wa gʋd kudga n bas wẽnnaam yʋʋra tẽegre la a leb n bas wẽnnaam barka pʋʋsgɔ a baasg wa tɩ n yaa sɩbgre la na tɩg n baas ne wẽnnaam nengẽ rɩkɩɩm tɩ wẽnnaam wilgdmã sã a soolem la wilgda a na n daas n naala ya wa saagl tẽngãngã a pa naala zaalem yĩnge rẽ yẽ kɩt wẽnnaam yeele wa ma khalakna samaa a tõnd wẽnnaam pa naan saaga walard la tẽngãngã yaa wa ma bainahuma la sẽn be saaga ne tẽngãngã soka laibin zaalem yĩng woto ye zaalem yĩnga tɩ yaa reem a ye pa wotone yĩng la tõnd wẽnnaam tʋm ye wotone ye rẽ yaa tʋlsem n be be n yaa bedre yĩme la d yem wẽnnaam la d bãng wẽnnaam la d yɛls ne wẽnnaam tũudu yaa yã wa yĩng n ke tɩ saasa yɛls tɩ tẽngãngame tɩ y wotone tɩ bũmb sẽn be saagã ne tẽngãngame yɛlse fãa yaa sẽn da yɩlen tɩ d yem wẽnnaamã yentã la d yɩ wẽn-tũudba rel yaa wotone yĩng la wẽnnaam sẽn naal woto wa kae la ke pa zaalem la wẽnnaam sẽn naale saagã ne tẽngãngã wotone ye rẽkɩm tɩ wẽnnaam yeelmã sã law aradna la tõnd wẽnnaam sã n da rat n lame yaa an nattakhidha lahwan na yõk n paga a ne biiga tɩ aya kãngã yaa wẽnnaam sẽn dat n na n lebs la on taara ya maka ki fandamba la sẽn bamba hande ke dɩke biiga n rel ba tɩ bai wuligi ti aya kãngã sigame hoza'a zugẽ bele za'a bam loya rapport ya ta malek sahiya yaa wẽnnaam misa ban roi mai ta yaa sahiya wannan kumfuli ban roi mai ta yaa sahiya n yaa eh, wẽnnaam ƙarshen ya wannan kumfuli n yaa wẽnnaam kõn pugli rẽ lɛ b roeeme tɩ yaa wẽnnaam kɔbma rel tɩ wẽnnaam dat n na n lebsba gom kãngã wotone wã yetɩ law aradna la da tolg n an na n yõk yã lahuwan Eh, yela ho wan wa yabun fa yili adam bi sun yubuda ne la adam bi sun tarin yogon da si ya wala para la komba la tono nam san daratun la men nan yokon para ane komya la tahaznahu tun da na yokon le ne ya min ladunna yi wani na nenge ya wala kurun ayin pɔgsa eh, la malɛg sin sambe sa saasẽ da la bee len la d yãkd ka ye pa tẽn gãngã pʋgẽ la d eh, la komi da ya tin la sa sun kɔ in kunna fa'ilin te ton wanda am sanda da yɩɩme n da na n tʋm la wanda am patum woto ne wanda am patum woto ne dal tamana walasna bi fa'ilin ton payi nan to woto ne bale woto pa sagal na ton wẽnnaam ye la leb n pa leb n zemsd ne wẽnnaam na ye bale wẽnnaam na naaba Ya sɛka meng na n sɛka meng ya yaa na naalsã fãa yelle wẽnd pa tun tʋlsem ne paga a pa tun tʋlsem ne biga. a pa tun tʋlsem ne yedbã a yentã a naam kun na fa kunna fa'ilin rẽ pʋgẽ la wẽnnaam yeele ya. bal ad yella pa woto ne ye nakdifo a tõnd wẽnnaam lobgdame yaa bil hakki. sidayan ni sidaya alal ba a sanga zungu. mana tun wani na am sida. lobe sanga zunguya. fa ya duma huhu. sida a cikin manuwa na. a cikin kogolbe. sanyal ne wala zilembedani ne. ntikan can a zu kalan kota. baleji ma ka mi a arabiyan ya zu kalan kota. ya zu kalan kota. da lemulke min. te tun sida. a loba zilembeda. tɩ zĩrin beeda maan wãna riir par la tɩg n sãag n kẽa kalen-pota fa yahlak t'a be halkrẽ la sɩda halke tɩ maan eh, bõn zĩrin beeda halke tɩ sɩd maan wãna tɩ sɩda tabende fa yadmaghu fa iza huwa zahikun la zĩrin beeda sãn be loogr n bala zĩrĩn-beedo a tara loogr bala reke tɩ ba zĩrĩn-beedo a sẽn wa n woglg wakat n fãa la a sẽn dɩk zãma n wok n fãa a sɩd sã n wa raare yaa waara pa zĩnd ye yaa waara pa zĩnd ye a na n duuma woto bala n kẽngd n bala yoom pa tɛgse tɩ be zĩri wã pʋga la sɩda sã n na n puk raare yaa raara yella a yõkra yaa raara yembã la yella sãamd kɔ tɩ sɩda be pukr n bala rel woto wẽnd yaa wẽnnaam tʋʋmde d wẽnnaam yeele walakum la be ne yãmba n be rãmba la pu yagdb ya alwailu weebdo bɩ ne yãmba pu yagdba ya weebdo n yaa sɩbgr n yaa sɩbgr n yaa kẽnkẽ a ne yãmba ne yãmb sẽn sɩf wẽnnaam ne bũmb na n ne wẽnnaam ya wala paga sẽn yaa wala biiga la yẽsẽn le sɩfa nabiyaamã a ne sɩf rab ninsba wẽnnaam sẽn dig n zãaga nabiyaamã yaa wala gẽemse n yaa wala yɩn ya wala timanda ya wala bagboda ya wa fa gilla wannan sun yela wala kumul wailu mimma tasifun lalle wi ibrebe ni yamba ya sibara ya bedre ni yam sun sif wannan ne bumin pa sagal ne wannan ma bale ka biga ndel wannan ndik para ne rel wẽnnaam sifa y le sɩfa me ani ne ni sam n pa segl ne a ye muta mulita ya yaa mulita ya mulg t'a yaa bagbgda mulg t'a yaa tɩmaanda dẽl woto fãa gil kɩɩme tɩ wẽnnaam tɩ wɩɩbd bee nin bãmba rãmba rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam yaool na n wilga naam la a soolem bɩ saasẽ la a tẽngango tɩ fãa gil yaa bãmb wẽnnaam n so yaa bãmb wẽnnaam n so soolem pʋga la rãmbg pʋga bãmb n tʋmd b sẽn datɩ walahu rẽle wẽnnaam n so ma man fi samawati n be saasẽ yil fãa ad yaa wẽnnaam soolem ya wẽnnaam so milkan wa tasarrufa soolem ah, la rãmbgɔ lalle yẽ soab n mu yẽ le rãmbd saas n wa sẽn dat ning nin fãa sẽn dat ning nin fãa la a tʋmde wal ard la tẽngãngame yaasa le ya wẽnnaam soolem rel kɩɩmã sã tɩ ned sẽn so saasẽ eh, la a so tẽngãngo a pa segd neã t'a leb n wa yõk biiga wala wa yõk paga bala yaa naaba sẽn seka menga n be saasẽ wa ne tẽngãngã fãa yaa yẽ soolem ya yin solo lalla pale ben tartulsum ne biga a pale ben tartulsum ani paye wala hu man fi samawati wal ardi wa man indahu la bi wenne am ne masa ya malaka samasa ya ga se mbe sasan wa la yastakbirun arba ma pama zekan menge bama wa wo menga an ibadatihi yi wenne am tundu mu waye a patar zekan menga a patar wa menga ani wẽnnaam tũudum ani wẽnnaam yilare ani wẽnnaam soɩɩsga ye wala yastafiru yastasirun abule ban paman wana, abule ban leb n kiri abule ban yĩn kiiri b leb n pa yã tɩ yaamse pa yã la wẽnnaam mana la wẽnnaam yɩlgr ye rẽ wannan tɩ wẽnnaam yeele yusabbihuna wan-nahar b yɩlgra wẽnnaam yuri ani yongo la ni wuntoro togo abi yela da wani am yori dal wakat faji le male sa be sase abi yela kada wani am yori dal wani am tara tundu ba atara yemme da ba be sase wa lal ti yemme de wani am la bi yela da wani am wakat la wakat faji le yongo bi yela kada wani am yori wun me bi da kada wani am yori la yafturun apanya tinkiri ani wani am yora yela ani wẽnnaam yʋʋra soɩɩsgɔ yĩn kiir ka be neba hal abada ne pʋgrẽ masã eh, la wẽnnaam yaool n yeel masã am ittahadu alihatan min al ard bɩ yɛl la b yõkame sob n dãmba bɩ yɛl la b yõkame sob n dãmba de alifa ka wa hamza wa lilistifam l inkari n yaa wẽnnaam sẽn sok n na n kisgi a nimbãmbã rãmba tʋʋm eh, nina b sẽn tʋma la wẽnnaam sok n yese am ittahadu bɩ yɛl la b yõkame alihatan soban damba min al ardi hin yitenga nga pogombi hin ya wala tankuga hin ya wala wanzura hin ya wala salma wa hin ya wala wahada ab yakade ti ayin lab tarin ne ma na tankuga ko rele tankuru wa tankuru fa yamna mi kamete ya tenganga nga pogon lab yaka imma ta ya kuburi tabtibi digantu tu kan wale galege imma ta ya wala Eh, salma eh, la b mana t'a ya lulla ya yaa nga pokon la b yãk asan le sã wa wan zura tɩ b rɩka n t'a ya wala bõn tũudg bũmb mu yaa tẽngãngã pʋgẽ la b bãan wãna la b kẽe yãka rel wẽnnaam yetɩ am ittahadu alihatan bi yɛl la b yõka sob n dãmba min alardi sẽn yi nga pokon hum yunshirun tɩ yaa bãmba la sẽn bʋɩɩmd bãmba n bʋɩɩmd kũ ti tɩ yaa bãmba n vɩɩmde kũ rãmbã bɩ la la woto ne ya wa sokure wannan sẽn soke la sob ya yaa sẽn na n soke leb n kisge aye arbama ya yaa a pa vɩɩmd kũ rãmbe t'a n kug nina bãmb sẽn tara wa a pa tõe n vʋʋg kiid wa ye la les n vɩɩm n pa tõe n vʋʋg a pa tõe n yɩ soabe n pa a kũum poore a pato yi sabuwa tan kuka ka voyi mai da mai rele ya wani namda na abni sun son lebaga don vuwar mai hon vuwar kun a son watan tiganki rele yi saba yi la saba ya sida yi la saba ni na han sagade ne bon nan safan gili ma lau kana fi hima rele wani namda ya tiya da ta san da miki mikilleme tebe sa son wa ani tenganga pon ya alihatun subandamma sobn dãmb pateka et san tɩ sãn na be saasẽ tɩ sãn na be pa so waye yaa illa allah zin sẽn pa wẽnnaam la illa allah ka wa ay ghairu allah zin sam pa wẽnnaam yaa la ta, saasa ne tẽngãngã fãa ra na n saaga ne tẽngãngã fãa n ra na n bele sobn dãmbã sã n maan wãna sãn ta yembre a takantara nan wa zin bam ne ta suka takantara me nan wa tikan basa me ne vui masamo bele sobon kanga sanda tan nan nalia ti sobon kanga yete nala kai sobon kanga ratan nan ko ti o yete kun kabe sobon kanga ratan nan siksa ko ma ko unnalsa ti o yete sa ko mpasire nan wa basa takta takta ba nan wa basa ni wa wabu yele wannan meliya law kana fihima alihatun ghayr illa allah so ma sã n da bee la saa wani tenganga ne tẽngãngã zĩng pa wẽnnaam la fasadata sara ni tenganga fa gilla samdan lam lame rẽ ne wa yaa delil vẽelga n wilg tɩ wẽnnaam yaa yentã a pa tar lagm n taaga a pa ma yeels ya ri a pa tar wõns so sara wẽnnaam man so tenganga ya wẽnnaam man sarande ya wannan man gida da ya la bee wẽnnaam wannan rẽn kɩ ta saag ne tenganga asan da na le teka aya yɛsa ne in bale so ba yentã sagl la yaa yentã a sẽn dat la a tʋmde a sẽn pa ratme pa tʋmda zamaan pʋgẽ ye a patum da sulun n yi ye wannan wẽnnaam yɩɩl yaa fa subhanallah wannan wẽnnaam yɩlga ga menga Wannan yɩlga a menga yilaam n tagra rãmb gɔm sẽn dɩk para la biiga n rel wẽnnaamã wẽnnaam yɩlga meng n yel kãnga pa subhanallah rabbil arshi n yaa al ars kãsengã soaba yaa ala ars kãsengã soaba tɩ al arsame la wẽnnaam bõn-naansã pãa yɩl sẽn tɩg n yɩɩd bellem la sẽn tɩg n yɩɩd zislem yaa al arsa rel le al arsa a zislem la a bellem a ne alkursiwa ya wala bõe ya wa tãn peelle ya wa tãn peelle alkursiya ابن عباس لغمي بوين موضع قدم الرحمن تيا الرحمن نابا نتارك ريغا لغا زنيغا لا على كرسية كرسية ميلا ونعم هنسفا وسع كرسيه السماوات والأرض ti kursi wa a yalma pide sasa a ne tẽngãngã fãa gilli tɩ yaa kursi wa na nan labato botoonen kɔ la kursi ya sã na n dɩk yẽnda n yila fãa gilli loba lob wa al-arsã pʋgẽ wala tãn peel b sẽn dɩk n lob zĩ-peelle rẽlle al-arsã n yaa bõe na n lag fãa gill sẽn tɩg bellem la na n lag fãa sẽn tɩg n yɩɩl zeslem la wẽnnaam sɛkaa in n yi bõn kanga, kãnga wẽnnaam be al-arsã zuge wẽnnaam bee al arsa zugẽ bele wẽnnaam sẽka meng n yaa bũnnaan sã fãa gilli rabil arshi lazim rabil arsi, n yaa al arsa soaba amma yasifun n yi bũmb dãmb sẽn sɩfd wẽnnaam ne wa t'a tara paga t'a tara biiga wẽnnaam yɩlga n yi yel bãmba fãa gilli wẽnnaam yɩlga me n yi sã yẽn wala yel bãmba fãa gilli rẽ poor t'a yeel wẽnnaam yeelmã sã yaa la yusalu amma yafal bale pa sokor wẽnnaam a sẽn tʋm bũmb nin ye wẽnnaam a pa sokda a sẽn tʋm bũmb nina a pa yet bõn yĩng n tɩ tʋm woto a pa yeta bõn yĩng n tɩ bas woto ye wa hum yusalun la zĩng pa wẽnnaam yaa yẽ la na n soke bala yẽ yaa nin-valenga yẽ yaa zɩta yẽ ka soa menga rel yeem wa yem fãa gilli a yaa sokda la ãmb maan d pa sokr wẽnnaamã sẽn tʋm ye lele wẽnnaam tʋʋma wã fãa gilli la yuqalu kaifa walima pa yen tɩ yɩɩ wãna wãn to ti yen tɩ maana wãna tɩ wa yaa woto a ye am pa sokol ne woto ye fa aalon lema yore wẽnnaam tʋmda a sẽn date wẽnnaam tʋmdame a sẽn dat bũmb nina e, rel la sẽn yaa naaba ti ned pa sokda a sẽn tʋm bũmb nina wa? ned pa tõe n beooga bʋʋdɔ ned pa tõe n kẽ wẽnnaam sẽn bʋa pʋgẽ yalsa bʋʋda kime tɩ wẽnnaam sɛka menga n yi pa la biiga a sɛka menga n yɩra bõn-naansã fãa yelle la yusalu amma yafalu wa hum yusalun rẽ pʋgr tɩ wẽnnaam yaool n yeelmã sã yaa am ittahadu min dunihi alihatan bɩ yɛl lab yõkame zɩɩng sẽn pa wẽnnaam sob n dãmba n tar n tũudẽ kol nabiyaama alayhi salatu wasalam yeelb yaa hatu burhanakum wa ini dalila waye ne dalili na sun wulgi tun wẽnnaam kõ sore ti yãmb tun yo ka sob dan ba, zin sẽn pa wannan maan tɩ sob n dãmb n tũude rẽ la dalila tunun wa tunun mun tuni te nganga zin zĩig sẽn pa wẽnnaam fa, fo ni ne dalila wãn dalil sun wilgde tɩ wẽnnaam n mun sore sori, b tõe rel wẽnnaam yeela a nabiyaamã t'a yeellaam n taara rãmba tɩ b wa ne dalila wãn dalila eh, tunun ni ne ban biya a soab zugã tan kuga ba min yoko man ta so ban damba zin hin pa wannan ma abwan dalil dan bazugi qul hatu burhanakum hadha dhikrun wan ya tingare wanda ya tingare ti zikra ka ya alqur'ana wanda ya alqur'ana wa man ma'iya la han la mabma ya mu'min damba ya wan yemerba ya sir kotaba ab dalil wato ne fa dalil ya alqur'ana e dalil vin da sawabe ne hin gidar Allah man ta'ala dalil vẽen waame sẽn gɩdg laam n taara wa dhikru man qabli la leb n yaa kẽegr yaasa la leb n yaa vẽlgr yaasa a ne neb ninsã sẽn dãng n maam taoore n yaa wala taorata n yaa wala engila bãmba fãa yaa gap rãmba n yi wẽnnaam nengẽ t'a b ta na n pa tedge t'a b ta na n pa sãame gaf bãmba fãa gill sagenda ne wẽn yembgo zĩibã a ne dalil baa ye n wilgri tɩ bũmb ma toombe nzing pa wẽnnaam sẽn yaa soab ye yõ baa yen tãag pa wa ye gaf rãmbã fãa gill pʋga waman ma bal aksaruhum lal wẽnnaam yel bas ad b wʋsga fãa gill yaa aksaruhum la yalamuna alhaq ad b wʋsga fãa ada pa mi sɩde b wʋsg fãa pa mi sɩde la ne lagm n taara rãmb yaa ad b wʋsga fãa gill la ilaha illa allah muhammadur rasulullah bala yan wala bwen yan wala haqqa ka ko apami sido wai sida ya bwen la ilaha illallah muhammadur rasulullah apami yo abu safa ya la man ta damba ya zilim damba apami la ilaha illallah handa tan mumnina fa hum mu'ridun yake mitu ya ballan bahramba yake mitu ya ballan bahramba am pa film den gete apa bodan nan bange aparatan nan film nin kilam yasi فهم مؤردون ريل بور مسا لو ان يوم يل مسا وما ارسلنا من قبلك اتن وين ام باتومسي هندان فو وين ام نبي محمد صلى الله عليه وسلم توري من رسول هيتون توما الا نوحي اليه ريل متن وين ما عند وحي توانين يا انه تبا لا اله الا انا سبكبه انتوني tunni انتي لغي تسام قمام وين pamam fa'budun bi ma mun ani tunduma rele mun gabe ti ya ya wala nabi amda ma faji na kenre nabi amda ma gilli hin yi wannan ne hin singa ne annabi adam alaihi salam bele bangi da ba ko yisan malaki ko annabi adam aya nabi yama la yele be ya bin la le ya tuntuma azamanwa akomme nabiyun mukallamun ya nabiyama wannan sẽn gomne ne nina a yaa nabiyaam sẽn sɩng ne a adam na ta tɩg n tãag wẽnnaam nabiyaamã mohamad sallallahu alaihi wasallam bãmba fãa gil waa ne tawhiidã gomde bãmba fãa gil waa ne tawhiid gomde n yaa la ilaha illallah muhammadun rasulullah tontom ni na hu wan tan wa ta ya zama an kanga ya tontom kan masa yoro mebe ko la ilaha illallah allah nuh rasulullah nuhu ya bai a yɩ tõn-tooma rẽn le wẽ nuhu ya bai ya tuntuma tooma a ne wakat kãng rẽn le fãa yilla yaa tawhiidã gom la bõne tɩ yã wã na kẽnere daawa wa wɛɩngẽ daawa wa wɛɩngẽ tɩ ned pa be sẽn na n sɩng daawa wa ned ka be sẽn na n sɩng daawa wa n ya wala dina boolgɔ sẽn na n vẽlg n wilg nebã wẽnnaam dĩinã sẽn na n sɩngẽ tɩ sã n pa tawhiidã ye rẽl sɩngrã ne tɩ yẽ sã n paam tablgmã sã ba b n wilg nebã pʋʋsg yelle yẽ sã n tablge ba yaool n kẽng nu-loeere yẽ sã n tablge ba yaool n kẽng higiimdo yẽ sã n tablge ba yaool n kẽngẽ tʋʋma taaba sẽn yaa dĩinã sẽn saglge rela wotone nabiyaam dãmbã fãa rɩk tɩ yaa soll la wotone ned sã n wa bʋdg n basɛ sã n yɛl wala so-kãngã masã yẽ yii nabiyaam dãmbã daawa pʋgẽ a yii nabiyaam dãmbã taasg pʋgẽ kɔ ned sã n wa boond nebã ne wala a sõmse wala zo wa samse bal yam mi ti da'awa po masa e, ne me nem men te etbam je tame, to bol ne ba tawhid zuga ngom tawhid yelle le bubs ne ba lagaman ta'ara zuga aya bu mi na hum pa hikmato maye bale ne ba e, ne ba fatar bangre ne ba bangra nan pa ba, ne ba milima nan pa tabene e woto le yet kwa woto be bete la yalla hal yalla ya waya dalila nan ta kon ponso ye musawan nam tawalla yõ pa tõe n yɩ dalil n tɩ põsg fo wẽnnaam taoor wa fo yaama pa seke fo bãngrã na n pa ta ye vẽenemã na n pa ta ye sek neba na n pa tar vẽelem ne wala yel ninsẽm sẽn gomda yaa yõ fãa pa dalil na n tɩ tõnd wili wẽnnaam wɛ bele wẽnnaam sika dĩinã dat tɩ d fãa naag taab n yɩs wẽn yembdbã rel yaa tawhiidã dãngd n senge nabiyaam sa salam wa n jabal ila lyaman t'a na n kẽng yamane nabiyaam sa salam yeela ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله يريلم قصنا أنت غنبولي نمبا مرمبا يا آل كتاب رمبا أي نبوين ni tawhida gomde la ilaha illa allah muhammadur rasulullah yani gombil kan ala hanan single ba fa inhum ata'uk تب سان ساك نان تنفو توحيد زبو ما هنا فين قبل توحيدا تب ساك توحيدا تتوحيد يل قبل بيان وما فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات بولو بيا تونا ما نفري لندغل با دار بقون فاجل وقت رمبانو تيا بوسو مسا ينبا ينبي إيه، وطو يا نبي آمان تموان وطو يا نبي آمان يا إنياكي إيه، صحاب سبون صحابوغا هي صحاب كاسنغا معاذ جبل n t'a na n kẽng yama ne tɩ yãmb fãa yaool mimi eh, ti yaa sẽn na taasi ya taase yaa la na n tɩ taasbe yaa sẽn na n tɩ vẽneg wẽnnaam diinã beene la nabiyaa salamu salam wilga lame na kẽnd ni n na n dɩke taasgã ka kɔ pipi wa sɩng ne me ne tawhiidã sɩng nebã a ne tawhiidã <laughs> rel tõnd me yaa tikri tõnd me segd n tik wẽnnaam nabiyaamã n tik nabiyaamã sahaabse wẽnnaam diinã taasg wa yĩnge tɩ f sã n yaa baoan yaa fo sã na n boond nebã yaa bõo rãng n sɩng ne tawhiidã wa sɩng ne tawhiidã sɩng ne nabiyaam dãmbã sẽn sɩng ne bũmb nina nabiyaam dãmbã sẽn sɩng ne yã wa yaa pa yɩ nana wa tõnd nabiyaamã mohamad yaa yaa yʋʋm piila tã la sẽn zĩnd maka yaa a ne gom kãngã wa la ilaha illallah a pa paas pʋʋsgɔ a pa paas nu-loeere a pa paas yiimdu a pa paas zake wõ fãa gida ka be yaa tawhiidã gomde la ilaha illa allah yʋʋm piila a tãaba yaa yem wẽnnaamã yelle n ta wa mik tɩ pa na n dɩk pa zemsd wa mak yaa ware mak yaa tẽngã sẽn pa sakr poore tɩ nabiyaamã na n maan hijira masã nabiyaamã na n maan hijira n kẽng madiinã n na n tɩg n zĩnd beenẽ masã n luglg masa. masã n paam zãma sẽn na n sake la zãma sẽn na n yeem wẽnnaam n luglug tawhida beene masã yaool n na n leeg n wa mak masã wa pak mak yaasa yãmb pa yẽnde rẽ nabiyaamã pa yeddaarbã a yen pʋga mak rãmb tãdga tawhida sã n mikame tɩ yaa woto bɩ ye wat tɩ d naag taab n pʋʋsd ye e yã wa waas gaf rãmbã pʋgẽ la sɩɩra wa pʋga yaa ãn tõe n kõ kaset kãnga zĩibã a yen tãag pa wa wa nabiyaamã pa bool nebã tɩ wa tɩ pʋʋs wa bala pʋʋsg pa tar yõ tɩ tawhid sã n ka be wa bon le ya woto be ya sa pa yete waite na ta ban lweto noria tauhid san pa kenga ya bil lwet noro ay ba yen ta patan yodo wa apa ye da mutum wata binya kaza ko apa yete wata malaka zogo do wa pa yete wa ya ter malaka zogo da ye ti zogo da yi zogo somse fo zogo da ka handa ko ne ngara ka tar zogo ne wenna mo bil tauhid san nan ka be ya fo zogo da men kamala ne wenna mo yẽba yã rẽ tɩ yɩm tɩ zogr baa yem meng pa la n malge tɩ nabiyaamã koong basba la maan wãna la maan higira a ne leb ninsã n kõs d ne a bilf fo bala tɩ b zoe n na n maan wãna tɩ b zoe n na n kẽng madiin masã n na n tɩg n zĩnd me masã n form beenem masã yã zãma n na n yem wẽnnaam n karem wẽnnaam dĩinã wilg b tawhiidã masã yẽ pʋʋr masã tɩ b yaool n wa mak masã n wa pak maka mak pa pake ne zʋgdɔ mak pa pake ne wala yɛla sẽn ya wa yɩllem yɛla mak paka ne tawhiida mak pakame a ne tawhiida nabiyaamã me sẽn leb n kẽ mak raare a sẽn na n tome pipi yaa lagm n taara la a lubya bele nabiyaama zaoob yʋgemda la b zãadb rasaara n taasarmã pʋga n maan wãna tɩ kʋl ja alhaqu wa zahaba albatil ina albatila kana zahuka la tu tan ga lubdin ko tu tan kuga lubdi wa ban fa ni yil wannan do wa an la man tara fa ni la yak sahaba sanda to nan ta kan tanku tan kuga sanda wala walid wala eh, halid walid Eh, hali ni wali nabi ya man ya kalame ya ta ce kan manwa ta ce kan wa robo ni da bumbun ti manata ta ce ta manwa na ta ce kan papa an san le bon wayi wannan nabi ya maya manat sa wato ne nabi ya maye ya manat ke tabe ne le ta ce tin ke tame ta hali ni wali na le le biya sa a hu wan tin pinre ami ka po yan sabla hin manwa na roba fo yan sabla man wana ndo bene ta zo bada yiki a sawoto ne halin walitin tawa anin ala soga aman wana in ke ba mala tauhid mo en boy eh, le boran taliban ti el wannan nabi ya ya an man pa ma po yang bene ya zo bada yiki ya hay mom ke ya wannan nabi ya mai ta mana ti woto masa ari ya shaitan ni nan da ya be ne da ya no salari shaitan ni nan da be bewa inda ya no sa ta ko ma nga wa ya yin fo pa masa ko woto no yan bayi rili ya tauhida nan ren zinni ti yalo yo lo pokolo masa eh, la ton nengen kama sa ton da tan nan le sa yala tulko ton da tan ti yala ken tula ton da tan me te singni ba ne so ye le kabli la di Kom zẽkre ta yaa karengo tõnd la tɩ b tõnd sẽng been n kɔ la d gome zog-sõms yelle zog-sõms yelle tɩ nebã yaool n zĩ ne lagmentaare la lagmentaar yɛla n pa vẽen ne la b yaoo tɩ b ra wilgb ye tɩ nebã yama na n pa ta tõnd sẽn goom nasoaba ye nebã yama yaa na n pa ta yãmb sẽn goom yell nina wa ye tɩ lagmentaar yaa t'a kɩfen nom yaa t'a zẽenem yẽ wa yaa mak rãmb yeel wa yaa mak yɛla lemb n dɩk n wa n zɩlga tõnd ka wa yaa wẽnnaam sẽn goom ne mak kɩfen dãmba ne am hande kan dogon tonda la mak kifandam ya kifandam paket kala kifandam keten ketam halan ti tadu ni yikro ne do wani sun wantar mak kifandam masifa la na qab tum poa yime la ma bla me wo yime la ma bla me na ma pogon ko le wala ma na fa yil gudu le yala ya tondi wala nabi am dam me hendik na kenni ni nawa nabi am dam singa ni tawhida ton me na singa ni tawhida tawhida san tabande bil kan tawri tawhida san tandare ton pa na kenni ni ton ngetin ya habe wadi ya habe ni d n yas tawhiidã zugã wa tõnd yasa tawhiidã zugu nebã sã n wa wʋm tawhiidã võore tɩ d yaool n kẽng taoore pʋʋsg yeel yaa pʋʋsga zĩsame wa pʋʋsg pa poor n bũmb wa pʋʋsg zĩsmame la pʋʋsga yɩl n ta paam tɩ reeg wẽnnaam ning wã ad ne lame tɩ tawhiidã zĩndi tawhiid sã n pa zĩndi pʋʋsg pa reegr koe tawhiid sã n pa zĩndi nuleerã meng sẽn loeta yaa wẽnnaam pa ra tʋgẽ la m n taar soab nuleer yaa zaalem wẽnnaam pa rata lagm b aluleer ye a zaka wẽnnaam pa rat ye a higiimdu wẽnnaam pa rat ye mak lagm n taara rãmb yaa b ra maanda higiimd wɛ b ra maanda higiimdu wẽnnaam deega b higiimda la b ra maanda higiimdu n maan raooga tawaafe b maanda tawaafe ma raosengo beelle la b maan wãna la b pidgd futa n dooge ya fut ne bam yel ran ki so wanna ma bam pa sagan dik fu bamba le yel re yu wannam do re bele wannam do ra ya lo haram do ro la le ya ro ro hin zisa bele la man ta damba tawtili la men pawa mi makro ga zihil mi makro ga azihil ma hanta to hin ki ta be talib hu wannan me waya abi talib hu wannan libra me libs me waya zihil ma me biya ayi ne sun ko hodam aligri pa kin kai ne sun ko hodam a ligri er pa paasa dum mi wẽnnaam doog ye ned wa ned sẽn maan rɩbaaga tʋʋm rɩbaaga wɛ a ligri pa tẽedka ye neb yaalg mn taa dãmba wilgb tɩ b ra mi rooga zɩslem tɩ b wa tɩ maan higiimdo b sã n wa beelle b yilgra rooga n maanda yaa tɩ pagba maan wãna labaik allahumma labaik labaik la sharika laka illa sharika laka tamlikuhu wa ma malaka wotul bam da yete injil gulu roga saka ber saba wende saka ber saba wende la mentar ka ben fo wenda sanka la mentali na fo hon so la bum na son so dan bayande wodo le bla gidi roga en yete ete pagba me yaasa pagba me wata beel wotone la bãmb maanna wãna bãmb baooda bũmb n lun yãnda n yaa kãsengã yaool n gilgr roogã n maan tɩ wãna alyauma yabdu kulluhu aw ba'duhu wa ma bada minhu fala uhilluhu runne wa la nyanda la puke jilli wala a pʋsgre la sẽn wana hum puke me man pana e, na maan tɩ halale. halaale ya yaa yẽnda bal nia lulu wɛ sẽn kella yaa zaalem wa to ba me gilgr n maan woto yã wara yaa me higiimdu higiimd ba maanda da la yaa higiim la ala man tar yim wo tim don nan man wala wannan pare yim kan wo nabiyama huwa na wa makiya tawti nabiyama pa waya nabiyama tuma ali bin abi talib na abi bakr siddiq to na wa maka wa monun muni arvere won taso ma wata yim do run run na yum da teka vere la man tar so fa ra le bin wakai la man tar so fa pale ben jirgiru wakai وبلغ منو با تبي هناك من نام هناك يلا من تعرف هناك جيلي تنبي هناك منا وما هناك لكو يام هناك رلي يل هناك يعرف هاي هناك دين يعرف هناك توحيد رل هناك كان يا هناك لغا وما هناك من قبلك من رسول هي تنتو ما وتنتم فاجلي وين نام سنتم سي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نعم بايان يا توحيد قومني أسينغ دا نيري abahada ne lilla nabiyama singa ni tawhida abasa ni tawhida nabiyama sun wa nan yiduni aye na mata wai arrafiq ila arrafiq al'a rafiq al'a ya tawhid gom ko sabo wende mun funsa fo wannan ne ngo nabiyama gom da tawhida goma la sa'an ko so la sa'an ton nin nusun so ya wala ye muse la kenga ton ni tawhida la yawla yiduni wako singa na tawhida pa ni tawhida retton me sanda tan tilgai er sanda tan ponse d sã n dat tɩ d vɩɩmã yɩ noogɔ ad yaa sẽn na n lebg tawhiidã zugu yaa tawhiidã n na n zĩnd d yãadẽ wã yaa tɩ dĩinã yaool n malge ba yela kalma taaba ton me ngai zo taaba zo taab musiba la ya tawhid han kabe o tawhid in zinna so biya yo onfa aya pupelem musaba aya basum yam musaba ne li lam taase la mabi taasa fangille dalon la kiti tawhid mo yamba le boron to wonna mi awon yil masaya wa qalu allah man taala ram yela ya tahaba arrahmanu walada to wonna mi okami biga wonna am tara bi ko wẽnnaam uh, a tara biiga eh, wala sẽn da rãng taoore sʋʋrato mariyam pʋga wẽnnaam um, diga wom-kãngã wẽnnaam um, diga gom-kãngã n wilgi tɩ saasa pɩlgame n na n pãrse tɩ tẽngãngã pãrgdẽ tɩ tãensa maan wãna vigsd b zĩisẽ wã n yit gom nina b sẽn yeela tɩ wẽnnaam tara biiga wã fãa yel yaa bũmb sẽn wa alqur'ana pʋga wa qalu tahada arrahmanu walada subhanahu wẽnnaam yɩlga a menga yɩlg n be ne wẽnnaam n yi gom kãnga yɩlg n be ne wẽnnaam n yi paga la biiga bal ibadun mukramun rel kɩm tɩ bãngdbã wilgi tɩ yã wã hosa a zugla kell bale ko zaa wala ton to wotilu wa ti bamba bam loye ga poa bam garami ti male sa ya wannan pompuli male sa ya bon ya wannan pompuli sa ya wannan pompuli ya wannan le to wannan mi te subhanahu yila on ni wanda bal ari yella pa wala bsin yila ibadun ibiya se male sa ya ab yaa yemmes yaa mukramun ya ni wẽnnaam sẽn sun gob rãmba b yaa ninwagla rel b sã n yaa yemmes yaa yɩta wãna tɩ b yɩ bõe tɩ b le lebg biiga yɩta wãna t'a lebg biiga yɩta wãn t'a lebg bõe t'a lebg wẽnnaam bõe bipugla rel le yemdmã n t'a pa tõe n yɩ wẽnnaam bɩ in yemdmã t'a pa leb n tõe n yɩ wẽnnaam pag ye rel e, e, e, fãa dẽl wẽnnaam digame tɩ malgsa yaa ad yaa yembse malgsa yaa yembse ka wa bãmb sẽn yetɩ yaa kõmpugli we mukramun eh, leb n yaa bõe yaa nin-wagla wẽnnaam sẽn maan wãna sẽn wa wogb rãmba rẽ paoorẽ tɩ wẽnnaam wilgmã sãa malgsa tũudbã ne wẽnnaamã sẽn leb n tɩ pidi n tɩg n yɩɩg yaa la yasbikunahu bilqaul ada pa rãngd wẽnnaam ne koɛy koe malg saparãngd wẽnnaam ne-koɛɛge tɩ yãmb fãa yaool n miime yemma a ne a zu-soab sẽn yaa to-to yem ne a zu-soab yaa b yaa wãn wãn to yɛlla yem tõe n denga a zu-soab n yeel koɛɛ la yem pa tõe n denga zu-soab n yeel koɛɛ wa rel bãmb me yaa yemms wɛ wẽnnaam yeelame tɩ ibadun mukramun yaa yemmes ye wẽnnaam sẽn waoog rãmba la b yemnema yaa kɩtdame tɩ bãmb denga b zu-soabã n gomla ayay la yasbiqunahu bil qawl ara parang rab soba ya wanda man koyr ya wa hum bi amrihi ya'malun malika sama ya sa ani wanda am sagalle labam tumne aha riki mutum wanda am labi tondo la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli ton me rawata kan yal sun loyi tawre wanda am koyr tawla tun tuma koyr tawko kira ton wai fo ta kan loyi wanda am tawron wani koyra wala tol lui nabi ama tawro wona ko ayga le fo ya bwen ya yembo fo ya wonda mi yemba le fo han lui tawre pana ni zebi soye fo san lui tawre ya pana yank ne ngo le fo ya kelgada fo ya pogoda fo kelgada sagal la ho nen nina fo tum wonda hun sagal to to le wonda ma na fajil sagal songo le le ran wonna ma la le wanda wonna am don to wa sallam tawra ya ele fo me yakya lan wada ndogolo wonna ma wa weto to ya halali to pa halali woto ya bõe yaa haram tɩ yaool n pa harame woto ya nabiyaamã wilgi tɩ yaool n pa nabiyaam wilge woto ya nabiyaam n yeele tɩ nabiyaam yaool n pa yeele n e, wa fãa yɩl yaa loog taoor wa fo loeb taoor wa e, lebe yaa woto me yaasa tʋm-tʋʋmã ninsã wẽnnaam sẽn pa sagla yaasa yẽ me yaa rãng nabiyaamã taoor wa nabiyaamã sẽn pa tʋm-tʋʋm ne fãa tɩ tʋmda yaa fo rãnga nabiyaam taoor wa bɩd nabiyaamã nan pa tabe wa fo n nan bee wẽya nabiyaamã nan pa tabe ne ye nabiyaamã wilga tʋʋmã wa yaa tɩ wẽneg n tʋk fog nabiyaamã pʋg yaama alayhi salatu salam. kul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yam tɩ pʋgɛ yãmb pa ya pa yetɩ fo lotɔgr fattabi'uni bɩ y pʋg maam wẽnnaam nabiyaama tɩ y sã n nonga wẽnnaam yuhbibukum allah wẽnnaam yɩta yãmb nonglã wẽnnaam yɩta yãmb nonglã la yãmb sã n dãng taoore yãmb sã n dãng taoor n be taoore tɩ nabiyaama lebg n be poorẽ masã tɩ yãmb be taoor masã n wuli n gãlga tɩ sã n rɩ n wa rela wẽna maand d fãa segl sõngo rela bida wa tʋʋma bal b sã n tɩ tʋʋm tʋʋm nin wẽnnaam pa wuni nabiyaamã pa saal yaa n e fa rẽnga nabiyaamã tʋʋmdã pʋgẽ wã yẽ bũmb sẽn pa zemse rẽ kɩt bãngdbã yeele tɩ bãng bida wa moẽmba ne min sẽn tʋmd bida wa yaa nabiyaamã salallahu alaihi wasallam pʋgto yaa bõe pʋg kɔ bɩre pʋg ta nabiyaam pʋgto la eh, bɩd a soaba bɩre nabiyaam wilgde yelle tɩ yẽ me wa yelle Eh, bale pag ne ya bõe ne a pʋg toya y'a kũ-kuurẽ eh, be be wa yaa kõs taab n be be yõ sã n maan yelle la wã yã me yik be wõ me wa ne yẽ me rella tɩ wã me yik ra yeta me wa ne yella to tɩ maan wãna tɩ põsa taaba eh, rel nabiyaamã wilg yelle tɩ fo me wilge tɩ nabiyaamã wilge tɩ fo me wilge yõ lebg põs taab masã wa fo wilg pa nabiyaamã relle tɩ nabiyaamã me galga rela tɩ fo me galgo rela n e wakat kãngã fo ne nabiyaamã masã yãmb naaga taab pog taoam wã lebga bõe lebga põs taab masã wa yẽ yaa bũmb pa zemse relle nabiyaamã alayhi salatu wasalam n bee taoore n tɩ tõnd yaool n pʋgd masã bala yẽn tar f yẽlem ne wẽnnaam dĩinã yẽ wẽne sãri wã yẽ gala sãri yẽ wilg tõnd sãri wã la la wẽna maand fãa sɛgl repoor tɩ wẽnnaam yeelmã sãam ya'lamu ma bayna aydihim ar wanna mimi bumne son be ne tawre ya la hara yelle wa ma khalfahum le bumne be benen pore ya wala dunyo fu yel masa ti yo fa ya hon lire ti wanna mbilima a gubga bonan sa fa gille wanna mbilima gubga boyin e bonan sa fa gille wala yashfauna le ban pa har ya sa ana malek saliban pa tugudi ya ase. a pa sugudi ni nerba yen ta yi wannan bonan sa pa illa liman irtada san pa ne ni wannan sun wa yara so ba ya tum sugusa to ya wala sugusi lalla pa yanga dan sugu ne ba yin ta yi pa sugur ko nabi ya wannan malak sun ya nin sihido ya wen wannan ye musun ya wagala be sa sun wa ntun wannan ma a patin sugusi ne ba yin yin wannan bunna sa pon ye eh, la wannan ye sa pon ne ba wa be be sugu ne bo ne be be sugu ne bo ne tɩ b na n wa bãan wãn bãmb n na n tɩ sugsi bãmb n na n tɩ kẽes ma neb yaamã sugsg teengr kɔ yẽ wã soabã sãn ne yẽ aya kãnga pa fõ n taab wa wẽnnaam malɛɛsã meng la sẽn pa tõe n sugsi yeem zugu sã n pa wẽnnaam sẽn wa n yara soaba n kõs tɩ b na n sugsa lame tɩ b yaool n sugsi yãmb pa yẽnd bɩ rel alkiaoom daara wẽnnaam sẽn wat n yetɩ leman l mulku l yao rũndã raara yaa naamã yaa yaa ãe soab n soa wẽnnaam na n yɩlma gom-kãngã naoora tãabo wẽnnaam nabiyaam nambã amna sɩɩ tɩ wẽnnaam woliim wali mbeda fãa yaa ya si pãa yem pa lekr koy sẽn yaa wẽn-tũudum sẽn yaa wẽn zeta ba yɩl yi sɩɩ ned paa ba pa lekr ye pa wʋm kɩf n dãmba pa wʋm lagb n taad dãmba bãmb meng raanda pa tar sẽn na yirbe beene n kɔ bãmba paa yen tã pa lekr koy tɩ wẽnnaam yɩl n koɛɛga ba. ner kale kade lillahi alwahid alkahhab nama runda ariya wanna ma yenta hiya na modaga daga mudo yamba ti yiki yal satawri ya yin ya na runda yamba ya duni na nam spa ya si ner wanir fa rim dam fa ya si wanna ma ner fa sai songo ba yenta pale kar koy bele ta na kasanga tawri na kasanga tawri labsan tawa masa rel fajil mana wana au fajil dikam men se ne na kasanga masa fo pidga hare lenkise bale nam ya wannan sifa ta nya yakan kwen ayi mun sanda tinga ga zuka ta yi vunni tondo terban wannan e na ma sihila e na nam sai sam mi kama to tonu zoi tabla me lar bi zira lar koto wawre la ton zizga da ba an to yanke na tawre wo bad oda n we kan ti n yẽr n ta taoore wõ fa ya handa datɩ na wilg tõnd tina tɩ na na kasan bebe <laughs> be be n yɩɩd sẽn zĩã woto fo n na yẽedra soab taoora wa yẽ me pa baab yẽ me pa naab wa yaa wẽnnaam yãk yaa wẽnnaam naama sɩfa bilfa la sẽn yãk n kõ yẽ wã la sẽn tar kaan n dũnika tɩ ya tɩ le tẽm sɩsga yãmba yã la le woto fãa yaa sẽn na n vẽlg tõndo tɩ daar n be naama tob n be be tɩ pãngã yɩɩde tõnd sẽn me a soaba kɔ tɩ sã n wa tɩ ta be ne bãmbã fãa d naaga taaba d yaa safa ye fãa naagra safa ye n koe nerba ayi pa be hille kade dal wona ma nar fa sewal songo wala yashfa'una illa liman yatada wa hum timalaka sayasa min hashiyatihi hi wannan yayi so ka pon ya mushfiqun abi yayi da wannan abi yayi da wannan yayi so hakika nabi ya wannan malaka se nabi ya wannan yayi mise be wannan tulum poa be wannan yura yila kara poa abi be yayi da wannan yayi so hakika riporin to wannan yawo yele masaya sagar me wayin da be yele metin nan sa sagar san da belem tɩ d na n yeel bala tɩ pʋgẽ yaa malɛkã be zẽka nugẽ tɩ yẽ me yaa soaba tɩ yẽ me yaa soaba bɩ d kelg wẽnnaam sẽn na n maana bũmb wẽnnaam yeele yaa waman yakul ne nin wa n yeela bãmb pʋgẽ masã an pʋsẽ malɛgsã pʋgẽ wa malɛgsã pʋgẽ wẽn be t'a pʋgẽ wã n zẽka inni ilahun mame ya soaba min dunihi zingam pa wẽnnaam ya, fadhalika najzihi wẽnnaam tɩ ar yaa woto la d dola yaa jahannam ya jahannam bu la d na dola yãmb pa yẽ ni ya yaa wẽnnaam nin-zɩsda la leb n yaa wẽnnaam yeem wa galawa sarwen sa tinira yen zɩka nug bee yẽ ya yẽme yaa soaba n lagm wẽnnaam a wanda ma d fãa yel gũudo pa sokr-mã sã nan nina han pa malɛka eh, da a pa baa yentã a pa ba yinta pa malɛka a pa baa yentã me wo boond so n nan bala n kɔta menga n ko wẽnnaam am rãmb n wana wãna n zɩlga a menga n koda la a medicine koda me vɩɩmdame bala ye wa yaa wẽnnaam sɩf la rɩk yẽ nan n zɩlga a meng kɔ yaool ya kɔ malek sale wannan sẽn na eh. n eh. yeel woto koe pa bõn naalg sãn gomda ye wa y zĩnd malgsã pa ne sẽn yɩ tẽeme yaa soaba lagm wẽnnaam zĩng pa wẽnnaam wẽnnaam yetɩ fa dhalika na ad yaa woto la tõnd wẽnnaam na dola ya? jahannam ya jahannam latun nan na n dola kadhalika mai ta ari ya wato nan bala Role bin nina san dole malɛka bũmb nina wa way wai. sẽn na so bool soab num me ngaya na yaa nagiz zalimin la tõnd na n dol wẽgdbã me ya la lagm ta dama eh, nan d na n wato wotoone a rel wẽna maan d fãa gɩb segb sõngo la wẽna kell n yaafd fãa zũnub rãmba rel n koone tɩ wẽnnaam yaool n yeel masã yaa awalam yara alladina kafaru yella nebi ninsba sẽn kɩblba pa bãngla la yara waka a yalam awalam yara alladina kafaru yella nebi ninsba sẽn kɩblba yaa a pa bãngla anna samawati wal ard tɩ saasa yaa a ne tẽngãngã yaa kanata rataka b ra naaga taaba saaga ne tẽngãngã ra kola taaba ya bõn yagẽ saaga a ne tẽngãngã fãa ra naaga taab wakat n zĩnd t'a fãa kola taaba n ya bõn yagẽ bala kotlatan wahida ya wala bũmb gilga yembr bala fa fataknahuma t'a tõnd wẽnnaam welgb yiiba ne taaba hon yaagb yiiba bani taaba maan saasa ti yaa yopoe man tẽngãngã tɩ yaa yopoe ya pa yã rel yã wa yaa koɛɛgã yembre sẽn yɩ tafsɩɩrã wẽmba koɛɛga kanata rataqa buni mti asaga ani tenganga ndana taaba to wannan ya gabi bani taba man saga ti ayopwe man tenganga ti ayopwe kwaye san pahari bin saba hin ya banga da bahun ya tafsira mu yimsun wuligi kanata rataqan wa ga mti saga ra pagami saga yen tan waya ara pagami ti sakom pasigiri sa panidi ti tenganga me pare to ko kor pawite bũmb pa yit tẽngãngã pʋgẽ ye fa fataknaahuma tɩ tõnd wẽnnaam pak saaga tõnd pakame sã ti sakoom niida la d pak tẽngãngã tɩ koog tõe n bule yã wame yaa yiib n Ya koɛɛgã yaa tafsira moem koese rele fa fataknaahuma wa ya koɛɛsa yiibo ẽ ma tɩ yaa ni ne tẽngãnda naag taaba tɩ wẽnnaam yaagb yiiba ne taaba ẽ ma tɩ yaa saaga n da page tɩ sakoom pa tokde tɩ wẽnnaam paka tẽngãngã me la pagame te bumbundi pa bunte nganga zuye kor kaye to ka ye tɩ wẽnnaam paka tɩ y bʋtẽ la koda kooda paamd rɩɩbɔ woto fãa yaa wẽnnaam yellem yalla pa bangri lala la hmm. ya wa ya kibal wannan wẽnnaam sẽn kõtba kibal ni ba meng sẽn da pa tara kibal kanga nan ka da ka be sã pa wannan mun ko kibala da ka be dẽn ya yeele yaa kana taratakan huma waja'alna repoorẽ tun tõnd wẽnnaam maane bayela yeelame waja'alna huna ay wa khalaqna to ton wannam lebe naale min al ma'i yuko ma poa kulla shay'in bumma fa'ili hayyin hayyin bumvila bumvila rek bangar ba wuni tafsira moyimba wuni me ti bunnal safajili wannam bunnal safajili yagari yi kome nanda yagari yi yene yi kome sanje ha adambi na la yagari ya maniwa yi kome ya yẽgr lal mun nuudã fãa la wẽnnaam wẽnnaasã fãa yẽgr naan wã mikrame tɩ sẽn yaa yɩ koome yẽ wã yaa koɛɛgã yɩ tabsɩɩrã koɛɛgã sẽn paasd wajaalna min almai shay'in tõnd wẽnnaam maaname tɩ bõn-naansã fãa gill vɩɩm yẽgre yaa koom a vɩɩm yẽgr yaa koom la la la vɩɩm koom sã n ka vɩɩm ka nan pa yin rille ya wala ko sai yibu la tar ayar zu imma ti ko man ya yingare ni bun na safaji na lo imma ti ko man ya yingare ni bun na safaji to voy voyi eh, bale ko man na man wana ya sabab to vo som to vo man wana to voyi me rin kita alin bisa ko mun ka be zini na pazin ko mun san ka zini fa tenkan katar ne do ne ba fa so tabe ko ma san wale ba kankan fa a wikda men bobin tem ziga ti kom kabe la koma san be fa yan mikdam ta ahwa ya to batiri ba yel ya to go koma san be tem pa mun yu tem pa mun so tem ba la ha ya ramba ai abzin ba abzin ta alim bi be ya sa a tin se kamin ni kom tin tin ta rahmatan bin yiri la ti yel kabe yel kabe abanan kiye la patin se kamin ni kom ko koma dara ye sanyo saka amẽngã yĩn koomã ko man a atele lebg yelma sã le boobu saka a pa tõe n sɩ pʋg tɩ yẽnna rasmã tã ye rẽ e la koomã ko yẽgre vɩɩmã meng pʋga rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam yaool n yelmã sã afala yuminun yɛlla pa na n tamana tamaana y la yuminun a pa na n koy bale hamza wa ka yal istifham al inkar ya wan sukun nan bale ba maran maya pa yel solum la pane ya ne bu wannan sun mane tabiya kan ba ya ba ani wannan mi ani wannan mai sol ma fa gilli to wannan mai liya wa ja'alna fil ardi ton wannan amle ban mana mai ya tingan yin pon ya rawasiya kaise kaise le ton wannan tiligi tengan zugu ya sa anta mida bikum buli anta mida bihim buli nga ti tengan ra mim ni ya bala tengan ra mimidem nlaimide to wannan man wana wẽnnaam maan tãmsa wa ja'alna aljibala autada wannan wẽnnaam maan tɩ sama sa yẽ ya baare ya baya a tenganga tẽngãngã masã bele tan wa tan fa fo sẽn ne sẽn sam zugunwa wã mikdame be tẽngãngã pʋgẽ wã yɩɩda fo n ne a sõm zugẽ a tukuru wã na n bãng fo wa tan tan na fe o gazi wa lo fo bangan ma ti ya yelle hum be tinga po wa to fo pani wa ye yi da fo sun ne wa le lo to fa yi le ya ne ma wannan hum ne aram komba to fu yim tenga ga zugu ne ba ham yam tenga ga pa ban wana pa mi min nabi waja'alna fil ard waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha riboran ta ton wannan le ban mane tenga ne nan po ya fijajan fijajan ya soy n be tãensa sose sogse fi bala a yembr wa boona mufrada ya fajje fajje ya boko n na n maan wãna so yiib sok n mu n paam sore e wala boko tɩ ya sor nan na n tũum loog yẽla bõe fajj bala y e miime tɩ mak tẽngã dil yaa ya yaa tãense na nan tɩg n mi mik ya yaa tãensa yiib woto bala n maan wãna ta ba taaba sẽngra ya sore tɩ <clears throat> b maan wãna tɩ neb ko n bal ko. neba loogre woto fãa gil yaa wẽnnaam yɩdl masã maana koadem kɔmba tɩ bãmb me sã n leb n tẽen sii tãmsa n maana tɩ y sor zĩiga tɩ loogr tãngã me n ket n yasame la b tõog n pasalame n boga n maane zĩiga n yaa sore n tõe n loogre yẽl bõe sobolan tɩ yaa soy sobolan maana torokan yaa soy tɩ b tõe n maan wãna tɩ b tar n kẽndd yaa la allahum bõn ling tɩ bãmba yahtadun b na kãnege neb b raabo la b tolsem yɛla b sẽn wat n tɩg n yi b mib sẽn yi b mib sẽn dabdẽ b so-togr fãa yil pʋgẽ yaa woto la wẽnnaam sẽn galge tɩ soa ya reg tẽngãngã zut woto wã yaa sẽn na yɩl ned fãa bãngẽ a sẽn yi la a sẽn lebde tɩ fo sõn yi wa fo mi sol nina sẽn na n dɩk n tas zakẽ allahu akbar fo mi sol nina wleb n vẽlg dĩinã me soayme wotoon me yaasa Ti ned fãa mi eh, sora n malge la sẽn pa malge eh, eh, alam najal lahu wa wa shafataini wa hadainahu <laughs> t'a sore <laughs> a tar tara ne adan bi tara velam ne velam soy malagara soy ami li la fajil fangilli le wona ma na fajil fangilli le wona ma na fajil barka le ban kalga ya sa bumudu po me ya sa bumudu sanda tamiya sin yi la miya sin le bedon ko si ya wona wannan wona wannan sun malona wannan sun lemsa n kɩta yõk tãensa maan tɩ yaa gãas zĩisi la kɩta yõk tɩɩsa maan tɩ yaa rɩɩbã zĩisi tɩ tɩɩsa ti dãmba la a damba la ari te la man wona la n sãad tɩ yẽ yaa adam kom rɩɩb sẽn tɩg n yɩɩd noogo sɩɩdo ali abi talib tɩ dũni sẽn pa tar yõoda yaa adam kom rɩɩb sẽn tɩg n noom n yɩɩd bũmba fa yaa bũmb-k bĩndo si la leb n yeele adam kom yaasa b sẽn tar teo na n yere n tar n pugdi t'a yɩɩd bũmba fãa yɩlle leb n yaa bũmb-k bendo harire harɩɩra futu ya futin tirin yi toro la futin tirin yi ziri la ya bumuk bindu la ya te aduni pa yode dun ba ma fay wonna me ngaye ya bumuk re bumuk zunzuri nyawo ya harira ya zunzuri eh, man wana han sa da la wana la yi ti akoto ti ya hariri ta futa sanwo ma arja ka patun sif ko afunga me nga patun a arbran da da bale bam la arja bedda mon ko to bale harir fun yelga ne paga ya halale la ya haram ne rawa pag tõe n yelga yẽnda bele pag yaa naande wẽnnaam sẽn na n tɩ bɔgsa n dat yaa saa t'a yɩ bɔgsgɔ rel harɩɩrã me bɔgsame n yɩɩr kõtõ a yi yɩɩda lamdo a sã n paam yẽ la yelg n paase yaa bɔgs n paas bɔgsm wẽnnaam dĩinã kõo yẽsore la rao pa yelga della wa la yita ye yaa sã n zũr n sã n della gɛse koy la yem leb n bãngame bũmb muka menga sẽn yaa sĩn wa ye sĩ tõe n be ka a tõe n bee kaane ka tõnd n be ka wa yaa yɛɩne sak ne sẽn be woto wa d be garkẽ ga ha baka erbe baka sibe be na baka yi kan n kẽng ne en kẽng sẽn na n ta kala e n dɩ ti fãa ta wa la fulɛɛ dãmbã wa le lebg ken ya sa le lebg waka a tudugde ba yi yɩɩr woto abana wana alele baga nan de ka sura ya sa wa suratan nahl ji le wanda am son go suratan nahl ko an muli go bum mukanga yelim ni wanda am so manan ko ana le bon wa me le bon wa tiaro go wa man sido tiam le ga man wana ndete la san da kin mikin lam ti abu mugo ya bon ya a han tunun ti yesen ya sa amalo sin kan sin pa nan pa am ko bele san ma men mamela san yi kala kabala men pa a wa zuwa pa paam le mso zuwa han tar gilgira tar gilgira to ban. ya hu wa ta halkin zin bal eh pa paam le mso wa Le yon ne wa ni paam le mso ko ta mi ga han sin ko ni han yi le le boron wa ko allahu akbar eh le wona ma na fa gi shagal son ko na'am la wona me le masa ya waja anna samaa to tan wona am le ba man sa sa ya sakafan ta ya point ta ya plafon. sakaf ya aya plafond mahfudan tɩ tõnd wẽnnaam leb n gõe n yɩ luɩɩse la yiso y e tamba na tõog n zʋnga n ta saasõngo yãmb pa wa hum an ayatina tɩ bãmba n yaa lagm n taara rãmba a ne tõnd wẽnnaam aaya rãmba yaa mu'ridun b ket n yaa ball n bas rãmba n pa tagsd n na n gese b ani wẽnnaam sẽn maan yel-soalem ninsã wã aya rãmbã ka wa yaa wa bʋgɔ yaa wa wĩntooga yaa wala kiuga yaa wala ansa wã yaa yel-soalem tɩ toor wẽnnaam sẽn ning saasẽ wã n segd tɩ ãdem-biiga a zĩnd nin tagsa yella kɔ n tags wĩntooga yelle la a tags kiuga yelle la a tags wẽ ãdsa yelle maana wã to tɩ naal kɩɩsã fãa sẽn yaa bɛd-bɛda luun wotoor n pa lʋɩtẽ n tõog n bãng wẽnnaam la ye n tẽegdbã yaa bilf kɔ naam rele wakata paam n taame tɩ d na n yalse aya pistã la a yiib n zĩiga n leb n kot wẽnnaam tɩ wẽnnaam leb n gũd n taas beoog ne laafɩ eh, tɩ leb n yiki eh, bũmb nins n leb n be be leb kõ taab vẽelem la d kota wẽnnaam ta wẽna kell n paasd fãa yel barka kota wẽnnaam tɩ wẽna pa n paasd fãa yel kãlgre wẽna kell n yẽegd yĩnga a ne wẽnnaam dĩinã la ne wẽnnaam dĩinã gadbɔ kota wẽnnaam tɩ wẽna pa n paas zãma wame yʋglgɔ wẽna kell n paas zãma zems n taare wẽna zems lislaamba ne taaba wẽna zems lislaamba taood ne taaba wẽna kell n voeem ne dĩinã wẽna kell n baasd ne dĩinã leb n maanda doos n kʋt radio tao tãmba kota wẽnnaam tɩ wẽna kell n kẽng neb tʋʋm taoore kot wẽnnaam tɩ wẽna kell n paas barka kot wẽnnaam tɩ wẽna yalgbr wʋga n kõba kot wẽnnaam tɩ wẽna kell n paas مودم يوين ووين بود فاجلي إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته